ko ina suna jin bil adama ne sun san ya kamata ko ya take ana kwatanta ya kamata amma banda mu gidajen sinima sun fara dawowa kaga wato al'amuran fa sai an tashi tsaye Allah wallahi Allah kun ga hakurin da muke ba mutane kasu dauki doka kasu dauki doka Allah wata rana za mu zo mu ce kowa ma dauki doka idan dan Allah mu muna cewa kar mutane su dauki doka to ita gwamnatin da ya kamata dauki doka kuma ta ki daukan doka to sai a zauna haka ni dina san muna yin wannan wa'azin na kara dauki doka zuwa wani lokaci ma kana hadhihi mau'izatu illa am mau'idatun wa adnaha <laughs> zuwa wani lokaci ne sananne Allah wallahi da kiga zuwa ya za a yi to ba ta ji a rungu su gidan su neman ba dan Allah in dai muna da hankali in mun san ya kamata tsakani da Allah gidajen sinima na Kano misali Marhaba Eldorado Queen Cinema da wace ce kuma Plaza eh Oria Wafa Lale Kwarin Gogo wace ce Kwarin Gogo <laughs> eh wa a ga akwai wata rijiyar lemo ga wata ina ne idan ka hada waɗannan gidajen sinima gidajen siniman da ke Kano tsakaninku da Allah idan kullun za a je a shiga sinima nawa kuke jin ake kashewa wajen yankan tiket a waɗannan gidajen siniman gaba ɗaya? eh mafi karanci miliyan ɗaya gidajen sinima suke karɓa daga hannun samarinmu a kowane dare na lillahi miliyan ɗaya idan aka yi wata ya zo miliyan nawa miliyan talatin idan aka yi shekara ya zo miliyan nawa miliyan ɗari uku da sittin to dan Allah wannan miliyan ɗari uku da sittin da gidajen sinima suke karɓa kuma gidajen siniman nan za ka samu masu su akwai mutanen waje kwarori da su waye a fita da su waje kuma ba a fitar da su waje ba a lalata su in wannan miliyan ɗari uku da sittin gwamnati za ta yi wa mutane gata a kyale musu so a aljihun su yi sakaletin tsakanin jama'a ba a je an biya tiket din wannan ba abin da za a biya na tiket kenan banda giya da za a sha banda abin da za a baiwa karuwa banda wainar koi da za a abin nan banda rashin mutunci da sauran al'amura da tsiyataku da za a yi da kayan maye wannan kawai kuɗin tiket din su ne ma wajen miliyan ɗari uku sittin a duk shekara dan girman Allah me ba za a gina ba 360 a duk shekara in musulmi su tara wannan 360 biliyan 360 a shekara ni na tabbatar abin da gidajen sinima suke karba a kowane local government da yake da gidan sinima ya fi abin da local government take karba a kudin shiga tasha da kudin kasuwa ranar kasuwa to dan Allah in shugabanninmu suna da hankali har ma sai an faɗa musu wannan ko da ba sa yin addinin ma su ba musulmi bane ba dan su gyara economy ba za su yi wannan ba lalle akwai aiki sosai Allah kuwa wallahi akwai aiki sosai da sosai mai tambaya ta karshe ya ce matar da ta yi harama tana zuwa masallaci sai jini ya zo mata yaya za ta yi abin da ya faru ga aisha kenan ta yi harama tun daga laifa kafin a je makka an tsaya a wani gari da ake kira saris sai jinin al'ada ya zo samu damuwa sai maza Allah ce if'ali ma yaf'alul hajj gaira Allah ta tsofi bil baiti hatta ta tsuhuri ki aikata duk abin da mai aikin haji ke yi sai dai kawai ba za ki tawafi bane har sai ki yi tsarki an gane ko da haka za ta da ko aikin haji zai je za ta za ta yi tsayawan arfa za ta yi jifa za ta yi zikiri za ta yi hailala za ta yi istighfari dawafi ne ba za ta yi ba sai ta yi tsarki sai ta yi dawafin da an gane ku wannan shine abin da ina ga a ah, ba wani akramaka kallahu ko da ke da akramaka Allah kai ma akramaka kallahu amma dai mu dakata haka ne mu dakata haka ya isa a cewa mutum a ma ya bida ne haka idan ya sa haƙori shi ma so. sabai sun kasance waɗanda haƙorinsu ya lalace suna sanya wani haƙorin daban ko na tagulla ko na wani abu kamar idan ka ya samu tangarda ne aka samu gashi kenan amma haka ka sa hakorin zinari ya zama dogon zuranci an gane ku suna ga sai mu dakata a haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi amma kan da baka mun fara magana dangane da abin da ya faɗi aikin hajji tattali da talibai tanaden da ya kamata mutum ya yi a matsayin salaman fi tattali da talibai tanaden da hukuma ya kamata ta yi don wa alhazai da ba su damar aiwatar da wannan ibada a cikin walwala da jin daɗi ba tare da sun sha wahala sun ji data ba tun daga tafiyarsu har zaman su a can har kuma dawowar su gida wajen iyalansu a yau zan tunatar da mu dai wani abu na bangalori na hukuncin hukuncin wannan ibada sananne ne a wajen malamai nau'ikan aikin haji guda uku nau'i na farko al-ifrad kadaitaccen aikin haji wanda babu umara a cikin sa nau'i na biyu al-qiran gwama aikin haji da umara a lokaci guda nau'i na uku at-tamattu shine mutum ya dauki niyyar umara ita kadai bayan ya je ya kammala umararsa ya kwance ihraminsa ya zauna har ya zuwa ranar takwas da wata sannan ya kulla niyyar aikin hajji daga masaukinsa waɗannan nau'ikan ayyukan hajji guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani tare da yin nuni mafi falalar cikin mafi falala daga cikin su kamar yadda hadisai suka nuna shine aikin hajji na tamattu'i wanda za ka yi umra in ka kammala ta sannan ka aikin hajjin ka daga baya sannan malamai sun tattauna kan cewa waɗannan nau'ikan haji guda uku kowanne mutum ya ga dama ya ɗauka ya yi niyya da shi ya halatta amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa a yanzu mutum baya da wata dama ta aikin haji sai dai ya yi aikin hajjin ta mutu'i ko kuma ya aikin hajjin kirani aikin hajjin ta mutu'i dole sai mutum ya kora dabbarsa tun kafin ya je miƙati inda zai ɗauki niyya wanda zai yi wahala ga alhazan da ba mazauna kasar Saudiya ba yin haka ɗin aikin hajji kirani kenan amma na tabbatu kuwa Umar ka za ka yi ta kadai sannan daga ba ka yi aikin hajji me yasa malamai suke ganin cewa kamar yanzu mutum ba zai aikin hajji ifradi ba saboda ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa dakhalat al umratu fil hajji ila yawm al qiyamah umara ta shiga cikin aikin hajji har yanzu ta kiyama sai wani sashi na sahabbai suka ce da shi shin wannan ya shafe mu ne mu kadai umarar da muka yi yanzu wanda ya koro dabba lalle ya kasance ya yi kirani wanda ko bai koro dabba ba idan ya yi umara sai ya sance ihrami sannan daga baya ɗauki niyyar aikin wani ranar takwas ga wata abin ya shafe mu ne mu kadai sai manzon Allah ya ba mu in yakan sai sarkafa su da juna yace a a bata shafe ku ku kadai ba dakhalat al-umratu fil hajji ila yawm al-qiyamah la balli abadin abad la balli abadan abad yace ba ma ta tashin kiyama ba har abadan abada har abadan abada umara ta daga ta shiga aikin haji wannan hadisi da wadansu san da ba su ba da su malamai ke kafa hujja wajen ganin cewa a yanzu ba dama mutum ya yi ifradi duk da cewa akwai malamai da suke ganin halaccinsa sannan abdullahi dan abbas ya faɗa yake cewa man tafa bil bayt faqad halla dukkan mutumin da ya je ya yayi sa'ayi to ya riga ya fita daga aikin umara sai ya cire ihram ya sa kayan gida dole abin da zai kenan ba zai ci gaba da zama ba wai cewa zai je yi ifradi a'a yace sunnatu nabiyikum wa irrajumtum wannan ita ce sunnar annabinku ko kun ci ko kun so hujjar abdullahi dan abbas wani hadisin daban na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna allaha qad adkhala fi hajjikum hadha umratan ubangiji ta'ala da riga ya shigar a cikin wannan aikin hajjin naku umara faman tatawwa bil bayt wa bayna safa wal marwa faqad halla illa man kana ma'ahu hadiyun yace dukkan wanda ya tsawafi yayi sa'i to ba abin da zai sai shi kayan gida kaga ba magana ifradi kenan yace sai fa in ya koro dabbar sa yana nufin zai kirani to wannan kaga ba zai cire kayan gida ba kenan dan ya riga ya dauko nau'in aikin haji na kirani da haka da yayin uwa aikin hajin ta mafi shi ne mafi fiki tuffar yadda mutum zai aiwatar da wannan aiki ita ce mutum ya yi umara ita kadai sannan daga baya bai da aikin haji yadda ko mutum zai kulla wannan niyya ta umara da zaran mutum ya je miƙati zai cire kayansa na gida ya yi wanka yin wankan mustahabi ne sannan ya sanya tufafi na ihrami kwarjallar da zai daura a kogonsa da zanin da zai ɗaura a kan kafadunsa ya halatta ya sanya turare a wannan lokaci dan bai riga ya kulla niyya ba daura kayan ba shine kulla niyya ba manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya daura kayan ya sanya turare ya daura kayan ya yi sallah raka a biyu a wajen sannan sai da ya hau kan dabbarsa sannan ya kulla niyyarsa to da ka idan ka hau kan abin hawanka sai ka kulla niyya bayan ka riga ka yi ababen da baka kidaya a baya yin sallah raka a biyu mutum zai yi hakan ne in ya zanto miƙatin ka da ka ɗauki niyya shine miƙatin mutanen Madina domin sallar ana yi ne domin darajar shi wannan wurin da miƙatin yake wato wadal akai kenan wanda wadi ne da albarka manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da kada aka turo mun daga wajen ubangiji na aka ce da Allah ya yi mun umarni in je in yi sallah a wurin wannan wadi mai albarka wato inda zulhulaifa take a yau kenan bayan mutum ya riga ya kulla niyya yana kan abin hawansa sai ya ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan ita ce talbiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma wata talbiyar da aka daga bakin suna cewa labbaika ilahal haq labbaika ilahal haq an ji kuma daga bakin waɗansu sahabbai manzon Allah ya ga suna yi bai hana su ba sukan ce labbaika zal ma'arif labbaika zal fawadil haka kuma an ji Abdullahi dan Umar yana cewa labbaika wa sa'adaik wal khairu bi yadaik war ragaba'u ilayka wal awl cikin waɗannan nau'uka na talbiya kowace ka ci gaba da yayi in ka hada duka kana yi yayi in ka takaita kuma akan ɗaya yayi amma in za ka takaita sai ka takaita akan ta farkon da ita ce ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum zai kan talbiya zai rinka daga murya har kowa ya ji ba bambanci a nan gurin tsakanin mace da namiji wajen daga murya da talbiya sai fa in mace tana da murya da murya ta iya zama fitina ga mai saurare to ba za ta daga murya ba sai gurgurdan yadda za ta ji da kanta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi mafi fitin aikin haji shine aikin hajjin da aka daga murya da talbiya sannan kuma aka yanka dabba aka zubar da jini a cikin sa haka mutum zai yi talbiya in ya gaji ya shiru in ya huta ya tsora in ya gaji ya shiru har ya je makka lokacin da ya je makka zai shiga masallacin ɗakin ka'aba ya tabbatar yayi alwala ya tabbatar da sarki ta sanar shi yana mai gabatar da kafarsa ta dama wajen shiga yana bin salati ga mai zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim اللهم مدى لي أبواب رحمتك قلتم إيسا أعوذ بالله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وانا سني أدوى في نجد مسلتي بابا بنت سكان مسلات دريكا ده مسلات مكة أو مسلات مدينة سنة يشجع باين يشجع كيف يبقى تسكنتي عند هذا الأسود هيك ينا مين بسم الله تعالى دين كبرة يتنبات هذا الأسود كما يطول بوسنسا كنسا wannan fa in ya samu dama kenan idan rintsi ya yawa sai da bai samu damar sa ba ya mika hannu ya saka shi ya sumbata hannun nashi idan nan ma rinzi ya yi yawa ba zai iya yin hakan ba har sai ya yi turore ne da jama'a to ba sai ya ture jama'a ba sai ya yi nuni da hannunsa daga nesa yana mai yin bismillah kafara ya sauke hannunsa daga nan gurin sai ya shiga cikin tawafi zai yi zagaye ɗaya ɗaya har guda bakwai in ya je ya zo daidai inda ya fara ya yi ɗaya ya sake zagayewa biyu har yi guda bakwai guda uku farko ana son yi sassarafa a cikin guda hudun karshe kuma ba sai ya sassarafa ba wannan fa in cinkoso bai yawa ba domin idan cinkoso yi yawa mutum ba zai iya yin ba kuma a cikin wannan tawafi da mutum zai yi mutum zai yi abin da ake kira al-istiba'u al-istiba'a shine mutum ya fito da sa da hannun dama ta yadda zai sanya ihrami karkashin cibiyar karkashin karkashin wato ainihin amasarsa ya rufe kafadar hagu kafadar dama tana bayyane a haka zai yi wannan dawafi har guda bakwai idan ya riga ya kammala to sai ya mayar ya rufe kafata ta dama irin yadda hagu take rufe don a nan wurin ne kadai ake bude kafata a cikin aikin hajji ko umara banda nan wurin ba inda mutum zai bude kafatarsa idan mutum ya riga ya wannan dawafi kare manta a cikin dawafi babu wani addu'a tabbatacciya da manzon Allah ya lizantar wa jama'a cewa in hakan ba har sai ya yi turore ne da jama'a to ba a ce ya ture jama'a ba sai ya yi nuni da hannunsa daga nesa yana mai yin bismillah da tabbara ya sauke hannunsa daga nan gudun sai ya shiga cikin tawafi zai yi zagaye ɗaya ɗaya har guda bakwai in ya je ya zo daidai inda ya fara ya yi ɗaya ya sake zagayewa biyu har ya yi guda bakwai guda uku farko ana son ya sassarafa a cikin guda hudun karshe kuma ba sai ya yi sassarafa ba wannan fa in cinkoso bai yawa ba domin idan cinkoso ya yi yawa mutum ba zai iya sassarafa ba kuma a cikin wannan tawafi da mutum zai yi mutum zai yi abin da ake kira al-istiba'u al-istiba'a shine mutum ya fito da sa da hannun dama ta yadda zai sanya ihrami karkashin cibiyar karkashin karkashin wato ainihin amatarsa ya rufe kafatar hagu kafatar dama tana bayyane a haka zai yi wannan tawafi har guda bakwai idan ya riga ya kammala to sai mayar ya rufe kafadarsa ta dama irin yadda hagu take rufe dan a nan wurin ne kadai ake bude kafada a cikin aikin haji ko umara banda nan wurin ba inda mutum zai bude sa, idan mutum ya riga ya yi wannan tawafi kare manta a cikin tawafi babu wani addu'a tabbatacciya da manzon Allah ya luluntar wa jama'a cewa ita za su faɗa mutum yana da dama ya karanta alqur'ani mutum yana da dama ya rinka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kamar yadda aka ji daga waɗansu waɗansu magabata suna yi mutum yana da dama ya rinka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yi tawafi bai ce komai bai yi su babu laifi a kansa lokacin da duk ya biyo ta wajen hadar aswad zai yi daya daga cikin al'amura guda uku da muka ambata a farko ya sumbace shi in bai samu dama ba ya taba shi da hannu ya sumbace hannu in bai samu dama ba ya fuskance shi da gangan jikin sa ya tada hannu sannan sai ya wuce akwai wurin da ake kira ar-rukun yamani ita ce kusurwa ta yamma mato kudu cikin dakin Ka'aba sai ta fara zuwa kanta kafin ka je Hajar al-Aswad wannan kusurwa so ake duk lokacin da mutum ya je ya shafe su da hannu ba a sumbatar ta idan taro ya yi yawa baka samu damar sumbatar ta ba komai baka samu daman shafa ta da hannu ba ko nuni da hannunka ba za ta zama kauce kuma daga daidai inda wannan kusurwa take har ya zuwa inda hajarul aswad yake za ta rinka karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar haka za ta yi harfi da wasan guda bakwai bayan ta kammala da wasu guda bakwai sai ka je wurin da ake kira makamu ibrahim ka sa shi a gaban ka ka fuskance shi tare da kaba a haɗe ka yi sallah raka'a biyu raka'an farko fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad idan sun ya yi yawa baka samu wannan wajen ba duk inda kai sallan nan ta nafila raka'a biyu ya halatta daga nan sai ka tafi rijiyar zanzan ka sha ruwa ka sha ruwan zanzan kana mai roƙon Allah albarka da ke cikin ruwan kuma kana mai roƙon sa bukatunka manzon Allah ya ce ma'u zamzama lima shuriba shi ruwan zanzan ya danganci irin niyyar da mai sa ya sha da ita ubangiji ta allah zai fasi abin da ya niyyata a cikin zuciyarsa daga nan gurin mustahabi ne ka sake dawowa wato ainihin ka fuskanci inda hadar da yake har ka je inda ake kira muntazam dan filin da ke tsakanin kofar ka'aba wanda ke kallon gabas din nan da shi hadar al'aswad ka dan farkirjinka a jikin ginin ɗakin ka'aba ka daga hannayenka su ba ka makala a cikin ginin ɗakin ka'aba goshin kana na jiki yin haka musahabi ne ba dole bane irin su yayi yawa ba sai kai wannan ba a jikin nan kawai ake banda sauran bangarori da sasanni na dakin Ka'aba daga nan sai ka tafi ka je sa'ayi wajen safa da marwa za ka tambari inda dutsen safa yake kana mai karanta fadin Allah ta'ala inna safa wal marwa bi sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim in baka iya karanta ba dole bane sai ka karanta sai ka je ka hawo kan dutsen safa akan haka bayan ta hau za yi kabbara guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan za ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la a'adda dunda wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda wannan idan ka iya haka ake so kai idan ka haddace kan ko baka haddace ba ko baka iya ba to shi kenan ka barbarin nan da kai guda uku ya wadatar tare da hailar da ta biyo bayan su amma matukar ka iya ana son ta kara da la ilaha illallah wahda la sharika lah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama ahzaba wahda daga nan gurin sai ka fara sa'i kafin kai wannan za ka yi addu'a dan wuri ne daga wuraren da ake yin addu'a ka roki Allah alkhairai na duniya da lahira ka nemi tsari daga dukkan sharri na duniya da lahira sannan ka miƙe sai ka tafi kuma inda marwa take abin da kai akan dutsen safa shi zaka akan dutsen marwa bayan ka fuskanci ka'aba ka fuskanci inda ka'aba ne kai addu'o'i sannan ka sake dawowa kaga biyu kenan ka sake komawa uku kenan zaka ga zaka fara ne akan safa ka kare akan marwa domin kowace tafiya ana kirga shi a matsayin zagaye daya dawowa zagaye na biyu komawa ta uku wato zaka fara akan dutsen safa ka kare akan dutsen marwa ba wata addu'a da aka iyakan cewa mai aikin hadi zai yi lokacin da yake yin sa'ayi zai iya yin kabbara zai iya yin hailala zai iya yin tasbihi zai iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya karatun alqur'ani duk abin da mutum ya cikin wannan ya halatta sannan kuma lokacin da kake kai kawo tsakanin safa da marwa akwai wani wuri inda malaman suke shi kiransa al-bilal al-akbarani an sanya fitilu waɗanda suka bambanta shi da sauran wurare fitilu sun yi layi a saman ka daga wurin farko sannan wuri na biyu to ta ce da ke wurin tsakanin fitilun farko zuwa na biyu ana son idan mutum ya je wucewa ya yi sassarafa amma wannan fa ya shafi namiji ne kadai banda mace kuma yin sassarafa mutu mustahabi ne ba wajibi ba ne ko rukuni cikin rukunan aikin haji shi sa yi ɗin shi da rukuni cikin rukunan aikin haji bayan ka riga ka kammala yi sai yi sai sai da zaran ka riga ka yi sai sai kenan ka kammala umara sai ka cire kayan ka na gida sai ka cire ihramin ka sai ka sa kayan ka na gida a kwanakin da za ka yi na maka har zuwa ranar takwas ga wata ka yi kokarin kiyaye sallah guda biyar a masallacin maka mai alfarma domin tana da matukar falala duk wanda ya sallah guda ɗaya a wannan masallaci manzo Allah ce za fi sallah dubu ɗari a wurin da ba can ba kaga bai kamata ba ka tsaya kana barci a masaukinka salloli su kubuce maka a wannan masallaci mai alfarma ko mun nisan masaukinka da wajen ya kamata ka ribaci haka haka zaka zauna cikin kayanka na gida idan ka je da matarka a wannan lokaci ya halatta kusantar matarka a wannan kwanaki babu laifi a kanka domin ka riga ka cire ihramin ka a ranar takwas ga wata sai ka yi wanka daga gidanka sai ka sanya ihrami ka cire kayan gida kenan ka kulla niyya ta aikin haji kana mai kulla niyya da zuci bakin ka na cewa labbaika allahumma hijjatan ko hajjan daga nan gurin ka tafi mina yana da kyau azhar kai maka a can har ka kwana ga za ka samu salloli guda biyar a can azhar da asar magariba isha'i asubahi wace gari ya zama rana ce ta tafiya wato ainihin arziki wata wannan kwana da za zaka yi mina babban abin da ake so ka yi yawaita talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak yawan karatun qur'ani da sauran zikirai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gaji da wannan kai wancan in ka gaji da wancan kai wancan sai dai tunda ita aiki wato ita talbiya abu ce da kadai ana yin ta ne aikin hajji ko umara yana da kyau galtuwa da ita sama da sauran da sauran ana iya yin su a waɗansu ibadoji ko lokutan da ba na aikin haji ko na umara ba za ka tafi mina a ranar tara ga wata za ka je tsayuwar arfa akan ce tsayuwar arfa tare da cewa ba wai so ake in ka je wurin ka tsaya a tsayi ba har zuwa lokacin faduwar rana a hausa kuma akan ce hawan arfa har wani mawaki ke cewa aikin da wuya hawan arfa to wannan jahilci ne ya gadar da wannan fahimtar domin ba a hawa dutsen kuma shi dutsen ba shine arfa ba filin wajen shine arfa duk wanda ya shiga wannan filin to ya shiga arfa shi dutsen daban filin daban domin inda hawa dutsen shine arfa to alhadai akwai lokacin da za ga miliyan biyu sun je aikin haji ko sama da miliyan biyu waɗannan wanda suka shiga karkashin kididdiga ta hukuma banda wanda suka suna ne ba a kidaya da su ba suka shiga aikin haji mutum miliyan biyu to ya za a yi ka nuna mun wani dutsen da zai ɗauki nauyin miliyan biyu a kansa kaga babu shi a duniya ko da dutsen Uhud wanda ya ninninka wannan dutsen na Arfa girma ba zai dauki mutum miliyan biyu ba ko miliyan ɗaya ba zai dauka ba saboda haka dai ba wai hawa dutsen bane ba hawan Arfa shiga filin shine shiga Arfa ko ba wai a tsaye ba ko a zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsayawan arfa ne akan dabbar ta ya tsaya kusa da dutsen ya fuskanci ya yace wa qadduha huna wa arfatu kulluha mawqi na tsaya anan duk inda ka tsaya a filin arfa wurin tsayawa ne ko a zaune ko a kwance ko a tsaye ko a cikin gide ko in ka ga ka tsaya ko kana tafiya kana kaiwa kana komowa ka yi ta talbiya kana karatun alkur'ani kana zikiri kana halala kana istighfari kana roƙon Allah gafararsa haka zaka yi a wannan fili har zuwa lokacin da rana za ta faɗi in rana ta faɗi sai ka fita daga wajen sai ka fuskanci muzdalifa zaka je muzdalifa ka hada magariba da isha'i a can irin yadda lokacin da ka zo arfa ka sallaci azhar da la'asar a matsayin jam'u ta kadim to kuma yanzu zaka sallaci magariba da isha'i a matsayin jam'u ta akhir da ka kwana a muzdalifa kwanan muzdalifa wajibi ne cikin wajiban aikin haji waɗansu malamai sun ce rukuni ne cikin rukunin aikin haji amma dai galibi sun tafi akan wajibi ne amma an yi abuwa ga mata da tsofaffi da waɗanda suke masu rauni idan dare ya raba kamar karfe sha ɗaya na dare ko sha biyu sa iya wucewa ba sai sun kwana a muzdalifa ba su je su kwana a mina da safe su je su yi jifa a tsanaki kafin jama'a su zo za a kwana a muzdalifa a wannan kwana babu wata ibada da manzon Allah ya shar'anta wa mutane yi za ka kwanta kai barci ka tashi kan kai kai sallah asubahi akan lokacinta bayan ka yi sallah asubahi akan lokacinta za ka fuskanci wato ainihin ɗakin kawa kana mai istighfari kana mai ambaton Allah don Allah ya jinjina yin hakan a cikin alkur'ani cewa lallai ku ambaci Allah ambato da yawa a wannan wuri lokacin da kuka taso daga arfa malamai sun nuna cewa ba wai kwanan arfa din ne kawai a muzdalifa din ne kadai abin da yake da muhimmanci ba yin sallar asubahi a wajen da haka ko da wani uzuri ya sa mutum bai kwana a can ba ma'ana ya makale a arfa dan akwai shekarar da aka yi cunkoso da yawa waɗansu alhazai sun taso a cikin motoci daga arfa ba su zo muzdalifa ba sai daga garin Allah ya waye waɗansu kuma sai dab ana kiran sallah to koda da ya hana ka isowa sai da ana kiran sallah sai ka zo kai sallar asbahin ka a muzdalifa to ka samu dacewa da kwanan muzdalifa bayan mutum ya kwana muzalifa sai gandaro ya taho mina yana mai yin ainihin talbiya da labbaik Allahumma labbaik har ya zo mina idan ya zo mina zai tafi da mulkul aqaba ita ce wanda take ta karshe zaka kira tsallake wajen jifa na farko ka tsallake na biyu sai ka ji na uku na karshe ka je shi da duwatsu guda bakwai daga nan gurin kai daya daga cikin al'amura da yake a wannan rana in kana da dama kuma sai ka je kuma kai yanka daga nan gurin kuma sai ka zo kai aski idan ka yi aski kuma sannan sai ka je ka wuce ka yi tawaf lifa ba waɗannan al'amura guda hudu haka ake son a yi su a jere jifa aski wato ainihin jifa yanka aski tawabul ifada idan mutum ya gabatar da daya kan daya babu laifi ka fara yin aski kafin kai jifa babu laifi kai jifa sannan kai aski kafin kai yanka babu laifi almuhim da waɗannan ababe guda hudu a wannan rana ake yin su da zarar mutum ya yi ɗaya daga cikin su waɗansu malamai suka ce in kayi biyu daga cikin su to ka iya cire kayanka na ihrami ka sa kayan gida in kai jifa kai yanka ko kai jifa kai aski sai ka cire ihrami ka sa kayan gida ka je ka yi tawafi da kayanka na gida in ka je kai tawafi ko to shikenan kai abin da kira at-tahallul al-akbar sai ka dawo mina ka zo kai kwana biyu ko uku kwanan mina wajibi ne cikin wajibatul hajj a ranar sha ɗaya ga wata za ka je kai jifa amma wurare guda uku da duwatsu ɗaya ɗaya guda bakwai wuri na farko da na biyu da na uku dutse ɗaya ɗaya har guda bakwai ranar sha biyu ga wata ma haka za ka yi wannan jifa ta ranar sha ɗaya da sha biyu ga wata har ma da su sha uku ga wanda zai kwana uku a wajen ana yin ta dai bayan rana ta yi zawali amma jifar da kai ta ranar farko ranar goma ga wata bayan ka kwana a muzdalifa ita ana yin ta ne bayan an tabbatar rana ta hudu kuskure ne alhadis je su jifa a ranar sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ga wata kafin rana ta yi zawali hakan ya saba suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan tun cinkoso kake jin tsoro ya halatta ka bari har bayan magariba ka je ka yi jifa ka a wannan rana an samu waɗansu daga cikin salaf suna yin jifa har bayan magariba har bayan sallar isha'i amma fahimtar mu cewa idan rana ta fata lokacin jifa ya wuce ina jin shi ya gadar mana sai mu rinka tafiya da gaggawa kuma kafin lokacin mu je mu wanda wannan kuskure ne a wannan kwanaki ne mina kwanaki ne da zikirin Allah da ambatansa da yawan kabarbari mutum ya kiyaye haka kwarai da gaske kar ya sakaci tare da masu sakaci kar ya shantake tare da masu shantakewa kar ya je wa waɗanda suke aikata ababen da za su jawo musu fushin Allah ko irin ababen da kai da kaga mutum na aikata su ga kwafarar alama bisa ga cewa aikin hajjin sa ma kila bai zama karbabbe ba kaga mutum yana bin mata kaga mata sun ci ado kamar ana zaben sarauniyar kyau akwai yan binni da suke dinka ban kayayyaki boyel da boyel shadda da shadda dinki mai tsada wai kawai dan su je mira su yi ado a wannan kwanaki guda uku kwanakin da Allah ya ce Allah fi ayyamin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa sai da aka kawo takawa a cikin aikin haji a wurare daban-daban aikin hajjin da aka ce alhajju ashru ma'lumat wa man farada fihi illa alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulul albab ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali an maimaita kalmar takawa a cikin ayoyin aikin haji sama da so biyu ko uku ko hudu ko sama da haka saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan shine aikin haji a takaice a jumlace tunatarwa ne ba wai na kawo muku shi filla filla ba bayan mutum ya kammala wannan zai je zauna a makka kenan yana kokarin yin sallah a cikin jam'i kuma a masallacin Ka'aba har ya zuwa ranar da zai ji cewa yau za a tafi da shi jidda domin komawa gida in ya tabbatar da yau ne ko gobe ne to cikin dare ko yau din in ya ji yau ne da safe ko lokaci wanda yake mafi dacewa sai ya je abin da ake kira tawaful wada da wasu ban kwana wanda shi ma wajibi ne cikin wajiban aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ɗaya daga cikin ku je aikin haji ba sai sai ya kasance karshen abin da zai ambata kafin ya fita shine ya tawafi ga ɗakin Ka'aba wato dawafin ban kwana kenan ban ambaci ziyara ba saboda ziyara zuwa Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta cikin rukunai na aikin haji ba ta cikin kuma wajibai na aikin haji amma abu ne mai falala kwarai da gaske mutum ya ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ba a kulla kaya a ɗauki guzuri a je girmama wani waje sai ɗaya daga cikin wuraren nan guda uku masallacin Ka'aba da ke Makka da masallaci na dake Madina da masallacin Qudus wato al-Masjid al-Aqsa dake Qudus sune wuraren da kawai ake yadda mutum ya shaddu rihal kullu kaya dan yi kaga kenan masallacin na da falala kuma masallacin annabi idan mutum ya sallah guda daya a cikin sa daidai take ko sama da sallah dubu a wani wurin da ba nan ba Ka'aba dubu dari masallacin manzo Allah sallah dubu masallacin Qudus waɗansu hadisai sun nuna ɗari biyar amma dai mafi ingancin ruwaya ta nuna sallah ɗari biyu da hamsin ita ce mafi ingancin ruwaya tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da ga waɗannan wurare ne masu falala mutum zai je ziyara zuwa Madina kafin aikin haji ko bayan aikin haji kaga ba ta da alaka da aikin haji dan ba da ihrami ake yin ta ba hujjar ma cewa ba ta da alaka da aikin haji kaga kana iya yin ta kafin aikin haji kana iya bari sai ka kammala aikin haji kuma ita ba da ihramin ka zaka je ba a ba sai mai matukar falala mutum ya zarci masallacin annabi sallallahu alaihi da ke Madina idan mutum ya je Madina ladabin ziyara shi ne lokacin da ka je shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka shiga da kabar ka ta dama sannan ka karanta addu'ar da muka faɗa da lokacin da zaka shiga masallacin Ka'aba sannan kai sannan nafila raka'a biyu sannan nafila raka'a biyu inda dama ya kamata a yi sayi ta auren da ake kira rawda wanda manzo Allah ce tsakanin mimbari na da gidana dausayi ne cikin dausayin aljanna yana da kyau kai sallah na fila raka biyu a wajen in wurin ya cika duk inda kai sallah a cikin masallacin ya halatta bayan ka kammala sallah din da ake kira tahiyatul masjid to daga nan gurin sai ka tashi sai ka fuskanci inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za ka tsaya a gaban kabarin cikin ladabi ka ce assalamu alayka ya rasulullah idan wannan kadai ka faɗa ya halatta wanda zama malamin sa za ka ce Allah assalamu alayka ya rasulullah ashhadu bi annaka qad ballaghta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahata al-umma wajahadta billahi hatta jihadihi hatta ataka al-yaqin zaka kai hannun gudu ko ka kara ko ka rage ma'ana dai abinda zaka faɗa mafi tsadar abinda zaka yi a wajen shine sallama assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai masa sallama kuma ba wanda zai masa sallama ba Allah ya dawo masa da ya ansa masa sallallahu alaihi wasallam da zaran ka yi sallama ka gama ziyara din sai ka gaba dama da shi kabarin sayyidina Abubakar Siddiq assalamu alayka ya na Siddiq sai ka kara gaba dama da shi kamar Umar bin Khattab assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab shikenan ka daga ka kammala ziyara ba wata addu'a da yake a wajen ba za ka fuskanci kamar manzon Allah kai addu'a ba ba kuma za ka biya masa baya kai addu'a ba wurin da ake yin addu'a so ne wurare na aikin din ko na umara sannan a cikin masallacin annabi wurin addu'a ne musamman lokacin da kake cikin sallah goshinka na kasa ko kuma in ka kammala sallah daga cikin sallolin nafila kai kamar tahiyatul masjid ka daga hannu ka roki Allah bukatunka na duniya da lahira lokacin da kake cikin kwarar masallacin amma ba ta da alaka da kasancewar ka a gindin kabarin ko ba a san daga murya a wajen wannan ita ce ziyara in kai wannan ka kammala ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ka fita ko ka zauna cikin masallacin ka cigaba da wadansu jiran ka ko salati ga annabi ko bari da sauransu in ka kammala wannan shikenan a tsawon kwanakin da za ka yi a Madina muhimman wurare da ake ziyara wanda sunna ta nuna shine fa masallacin daga nan gurin sai masallacin ku ba manzo Allah ya nuna duk wanda ya alwala daga gidansa ko masaukin sa yaje masallacin Quba yayi sallar nafila raka'a biyu to za a ba shi ladan kaman yayi umara to kaga nan ma shi ma ziyarar sunna ce masallacin Quba daga nan gurin kuma ka iya ziyartar albaqiyya makabarta tunda ziyartar makabarta da sunna ce wanda makabarta ta bakiyya dan ne aka binne da yawa daga cikin sahabbai da manzo sallallahu alaihi wa sallam yan Madina daga nan gurin ka iya ziyartar shuhada'u badr shuhada'u uhud ba dole bane amma in ka je ziyara din ya halatta domin ziyarar makabarta daukan wa'azi ce kamar da manzo Allah ce zurul qubur fa innaha tuzakkirukum al-akhirah dan mutum ya tunatarwa kansa lahira wadannan sune wuraren ziyara akwai wani masallaci da kira masjid al-ijaba ba ya da wani matsayi na cewa ka ziyarce shi ko ka je kai addu'a a ciki amma da hare sun dauka cewa dole ne dai addu'a a wajen to an karba tamfar yan kauka ne akwai kuma masjid al-qiblatain shi ma mutane suna ziyartar sa babu wani nassi daga Allah ko manzon sa da yake ka ziyarce shi akwai kuma inda ma yafi wannan zama barna shine wani wuri da ake kira masajid sab'a waɗansu masallatai guda bakwai kusa da juna waɗanda aka ce wannan masallacin Abubakar ne wancan na Umar wancan na Wani wancan na Wani kusa kusa da juna itikadin ma wannan masallatan na waɗannan sahabban ne wato munan na ladabi ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin inda a ce suna da rai ai ba yadda za a yi wannan yayi masallacin sa kusa da wancan wancan kusa da wancan kuma kowa da jam'in sa sun fi kowa muhimmancin haɗin kai amma su zo su yi masallatai mabambanta juna tsakanin wannan da wannan bai fiya da ɗari ba haka kawai dan neman rigima sahabbai ba za su yi wannan ba dan ba irin mu bane yan hayaniya ko yan neman tayar da hankali da rigima saboda haka kuma ma shi a tarihi waɗannan masallatan a lokacin annabi har lokacin khulafa'ur rashiduna garin madina ma bai kai inda wannan masallatan suke ba dajin Allah ne a daka wani ma daga cikin manyan malamai na madina yake ba mu labari sai Umar Fallaci yake cewa kai tarihi ya nuna shekara ɗari baya babu wannan masajid da saba din da ake cewa masallaci guda bakwai na sahabban manzo Allah shekara ɗari baya babu su lokacin daular turkawa ne da in bid'a suka yawa suka suka irin wannan masallatan kuma suka sanya musu sunan waɗannan sahabban da haka ba za ka je wannan wurin ziyara ba wuraren da ake zuwa ziyara masallacin Madina daga nan sai Quba daga nan sai al daga nan sai Shuhada Badr duk inda ka je to yawan bude ido ne amma ba ibada bace ba kar ka dauka kuma za ka samu lada in ka je da yin ya damu yawan bude ido ka ana faɗa ta ka ta farfata ido to wannan kuma ruwanka amma dai ba ibada bace ba babu kuma wani abin da ake na ibada a wajen dan bid'a jama'a wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya tabbata na aikin haji mai yawa a mako na gaba kuma aji abubuwan da bai halatta mutum yayi ba daga baki na ko daga bakin na'ibi na idan Allah ya kai mu Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadat al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاة